ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم ألف لام را bayani ya gabata dangane da waɗannan haruffa a farkon suratul baƙara waɗannan ayoyi da ake karantawa a cikin wannan surar ayoyi ne na alƙur'ani wanda aka kyautata shi mai ƙunshe da hikima da hukunce-hukunce